أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kamar yadda muka sanar da sallar la'asar zan yi wato bitar ilimi ta kwana biyar insha Allah akan littafi wanda yake daga cikin littafai waɗanda suke takaitattu wanda ya bayyana gundarin aƙidar musulunci a takaice domin muhimmancin sanin wato sha'anin aƙida a cikin shari'ar musulunci ya sa na ga mai amfani da wannan dama na 'yan kwanakin nan insha Allah mu samu mu yi zami a yau da gobe da asabar da lahadi da in kuma ba mu karasa ba insha Allah mu sauke ranar litinin a littafin da za mu karanta shine sharh usulul iman sharhin wato a imani wanda a fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin ya rubuta shi wannan bawan Allah muhammad ibn salih al-uthaymin ya mutu yau shekara goma sha ɗaya kenan da kamar wata ɗaya da 'yan kwanaki don ya mutu a shekara ta alif dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya a cikin watan shawwal tsakiyar watan shawwal wanda ranar ta daidai da ranar goma ga watan sha ɗaya ta shekara ta dubu biyu da ɗaya cikin miladiya to da kusan yau shekara ɗaya kenan da wata ɗaya da 'yan kwanaki an haife shi a garin onaiza a shekara ta 347 wato shekara 87 da suka wuce kenan a onaiza gari ne wanda yake a cikin tsakiyar ƙasar saudi arabia a gefen ƙasar da ake ce ma alƙasim kuma shi yana daga cikin kabilar banu tanim wadda kabila ce da dadda tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka a tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suke raye har ma ya zo a cikin hadisi cewa ashaddu ummati ala dajjal banu tanim al'umma ta da suka fi kowaɗanne tsanani wajen yaƙi da dujal su ne banu tanim daga cikin wannan a kabila yake ya taso a gidan ilimi ya haddace Kur'ani a wajen kakansa na wajen uwa sannan ya lizinci malaminsa na farko wanda ke shahararren malami ne bajimin malami marubuci sheikh abdulrahman ibn sa'adi wanda wani lokaci za ku ga a wajen karatunmu na tafsiri tafsirin sa muke karantawa tafsirin shari'a tafsirin banda sauran sai da ya rubuta to shi shekul ya lubince shi wajen karatun fannoni na ilimi daban da ilimin arabiya da hadisi da fikiru da tafsir duk a wajensa ya yi karatu don haka ma da aka mayar da ubansa kasar a birnin riyadh babban birnin saudiya zai tafi tare da ɗan lokacin yana yaro sai ya ce amma dai muhammad a kyale shi ya zauna tare da mu saboda ganin wato hazaƙarsa da ganin a cikin ɗalibansa yana da waɗanda yake suka fi kowa wato haske wajen fahimtar karatu kuma kila ta daga cikin kiraka abin da ya hango a cikin sannan babu wanda ya yaɗa ilimin shi shek abdurrahman ibn sa'adi irin shi malam usaini saboda haka ya ce ma uban ya tsani shi da haka ya zauna tare da shi a oneza. daga baya kuma bayan rasuwarsa sai ya koma riyad ya shiga karatun nidamiya ya shiga al-ma'hadul ilmi wanda ilmi da aka kafa shi karatun nizamiya ne amma kamar yadda aka kafa judicial anan wanda za ka ga waɗansu daga ciki ma sun riga sun zama to malamai ne wanda suke zuwa su karatun to haka aka kafa wannan ma'ahadin ilmi a riyad shi sheikh muhammad ya je karatu a nan to a nan ne ya haɗu da malamin sa na biyu sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz wanda yake shahararren malamin saudiya da muka sani wanda yake shine mufti na mamlaka a kafin rasuwarsa ya lizince shi ya karanta sahihul bukhari wajen sadukan su tafai na ibn taymiya to yace babban tasirin da ya da utaymi da da shirdin ba shine wato kula da ilimin hadisi saboda shi shirdin ba yana da cikin wanda ya kira daga cikin abin da ya koyar da shi fannin ilimin hadisi to ya haka kuma tasirin tu da kyawawan halaye na na abdulaziz na shi malaminsa na farko da kuma sa na biyu din ba don kowanne daga cikin sun shahara da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a da akhlaq shi dai musamman ibn sadi saboda tawali'u da kuma wato a faran-faran tare da mutane da kuma yawan kyauta shi ma bin haka yake don shi kusan ba shi da lokaci nasa ga yawan kyauta sai bayan suwarsa sannan aka rinka samun aka rinka sanin mutane a ƙasashe na duniya daban-daban wanda a kan kyautar su suke rayuwa ba ma a ƙasar saudiya ƙasashe daban-daban musamman irin wanda suka musulunta ɗin nan da suke cikin tsibirai da sauran tsawon da ke kula da su sannan lokacin nema aka san su yana ta yi a rayuwarsa ba a sani ba to yace ya kasu da waɗannan kyawawan halaye nasu bayan nan ya komo ƙasar mahaifarsa ta unaiza ya komo yana koyarwa a bangaren da aka buɗe na wannan ma'ahadin ilmi yana koyarwa shi ma anan sannan kuma ya ci gaba da karatun nizamiya a jami'ar kulliyatin shari'a wato kwalejin shari'a ta jami'ar muhammad ibn sa'ud wanda aka buɗe bangaren ta a cikin garin na bangaren kashi yana karatu tare da yana karatu a masallaci tare da malamai kuma yana karantarwa sannan kuma yana karatu a jami'a din to da shi shi abdurrahman malaminsa da ma bayan rasuwarsa shi ne ya jibinci limancin babban masallacin garin onaiza wanda da malaminsa shi ne yake babban liman ko makaranta wato masallacin sai zama kamar kamar jami'a ce da mu mun ziyarci wajen lokacin yana da rai yake akwai tsari da aka yi cikin hutu sai ya buɗe furatuka daban-daban don shi malami ne wanda kusan hatta tsakanin kiran sallah da iqama akwai darasi da ake aka kira sallah kafin a yi isama akwai littafi da za a sa ana karanta shi kullum tsakanin kiran sallah da isama na sallar isha har sai an soke wannan littafin akwai wanda kuma daga masallaci zuwa gida suna bin su suna karanta masa littafi kuma sun soke littafi a wajen a hanya daga masallaci zai koma gida haka suke bin sa ana yi masa ana karanta littafi wato mutum ne wanda yake lokacin su kusan da baki ɗaya a cikin babu ilimin yake ina itikafi a goman kashe na Ramadan a masallaci na haraji to a bisa dama abin da yake matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da matabar Imam Shafi'i ba da ilimi a cikin itikafi ba makruhi ne. a lokacin nan yake liqa'ul babul maftuh wanda zama ne a yi tambayoyi akan komai wanda wannan zaman da ake yi da shi ake tambayoyi yanzu an mai da littafi liqa'ul babul maftuh banda sauran da yawa daga cikin littafansa a da yawa daga cikin littafan da yanzu aka rubuta ake danganawa zuwa gari shi darussa ne da yi saboda a ƙwarewarsa a cikin ilimi da koyarwa da gogayya da ya da koyarwa ya zama tukan cewa sai ka ga karatunsa kamar karantarwarsa kamar ya rubuta ne sai sa da yawa da cikin abubuwan da ya karantar a kamar da su bayyana Allah ya albarka a cikin iliminsu sosai domin ya samu malamai ɗalibai manya da suka yaɗa sa manya-manyan malamai yanzu na saudiya yanci duk ɗaliban sani a cikin hutu kamar yadda nake yana yin darussa na musamman ɗalibai satuwa daga ko'ina a saudiya akwai takuna da aka yi na ɗaliban ilimi wanda za su je su zauna akwai abinci ana ciyar da su ba sai sun biya ko kobo ba je su zauna in dai sun zo neman ilimi ne akwai daga cikin ɗalibanmu na nan wanda suka je suka yi irin wannan zaman a lokacin hutu samu su lizinci karatukan da ake dama akwai karatuka da yakan sanya kaɗai na lokacin hutu ne na ɗalibai na ilimi Allah ya sa albarka sosai a cikin rayuwarsa da a cikin ilimin sa ko ga yawan fatwa yana da cikin a wato kwamitin manyan malamai na Saudiya masu yin fatwa yana da cikin malamai da suke yin fatwa a nurun aladdar wanda waɗansu tun muna yara za ta bi ko anan an kasance ba ana samun su a am mm, wato bayanin fatuwar malamai da ake sawa karfe tara da rabi zuwa karfe goma suke yin wannan fatuwa ya daga cikin malamai da suke yin wannan fatuwa din a ya rasu kamar yadda na ce a shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya aka binne shi a makka a garin makka an harami aka yi masa sallah aka binne shi a kusa da kabarin malamin kusur bin a makabartar nan ta al'adu san akwai makabarta guda uku a makka wato da makaran da makabartar da aka binne sai na Khadija ita ce ta ta mu'abada sannan da makabartar al'adil sannan ko da makabartar yanzu da suke a can wajen gari a shara'a shi a makabartar al'adil suna nan kusa da masallaci da asibitin kirki a cikin faisal a tsakiyar a ƙwaryar a birnin mata nan aka binne shi kusa da kabarin sheikh bin bas a yanzu ana yaɗa ilimin ta fuskoki masu yawa akwai a akwai satellite station na satellite a arabsat da nilesat ibn utaimin yana nan ana sanya darussansa ba a nuno shi don shi ba a kiyaye ba a daukan ba a hoto don shi da yadda da hoto ba harka na talabijin na sa kenan allah ya ji kansa saboda haka ana sanya karatu cikinsa amma sai dai ka ji sauki, ba sura ibn utaimin a nile ba a samun yanzu to ba ta kuɗi ba ce ba ta kuɗi ba ce sai dai komo a nan ne ba a samu amma ko ko ni yawa yawa ni dai sai na kin ni na san ko satin da ya wuce ko satin da ya wuce a ƙasar saudiya ne na kama ta to ana kama ta kuma akwai website da ita da shi ma ana sanya kara ana sanya kara cikin kansa akwai kuma littafin da aka fassara musamman wannan littafin an fassara shi zuwa yaruka da dama da turanci da faransanci da thailand da barbahari da afon ba eh din yaren yan thailand da har da yaren yan Rasha, da an fassara shi kuma littafin yana nan za ka iya downloadin da waɗannan yarurruka sannan ya yi tafsiri tafsirinsa a bai gama tafsirinsa ba amma tafsirinsa akwai ilimi amma tafsirinsa yana nan an haɗa shi a cikin darussa kuma za ka iya samun ka a website ɗinka da an yi shi an haɗa shi tare da darussan malamai wanda aka sanya darussa na malamai da dama a cikin hadis guda ɗaya mutum zai bayar kuma kyauta ne ake zuwa ka je kawai ka bada hadis sai an saba su a ciki to da yana daga cikin dai hanyo an bi hanyoyi masu yawa na yaɗa ilimin ban da da aka buga kamar sharhin riyadu salihin da sharhin zadul mustaqni na fiqhun matabar hanabila wanda inda kana so ka ra'ayin ta anan zaki samu ya shahara da ijtihadi a bisa fahimtar da Allah ya ba shi da yake yana fatwa a matabar Imam Ahmad ibn Hanbal ne amma yana da abubuwa da ya zaba ya tafi akai a bisa wato ijtihadin sa kuma sau da yawa yana karkata ya zuwa ga ra'ayin wa'annan manyan malamai guda biyu Sheikh Islam Ibn Taymiyyah da shekul islam ibn qayyim al-jawziya yana yawan karkata zuwa ga ra'ayinsu da karfafa ra'ayinsu da yin fatwa da ra'ayinsu tare da cewa wani lokaci yakan ɗauki ra'ayi tsakanin nasu Allah maɗaukakin sarki ya rahama a gare shi Allah ya ji kansa Allah ya ba albarkacin iliminsa mu ma kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyauta ƙarshen mu kamar yadda yake ƙarshen waɗannan bayi nasa haka muke musu zato Allah ya tsaya saboda haka za mu karanta littafin insha Allah da fatan Allah zai mana albarka a cikin kwana biyar din kwana hudu ko biyar din mu samu mu soke littafi a saboda kurewar lokaci ba a samu an rarraba littafin ba amma an Allah da za a samu a buga shi za a samu a ɗauki hotonsa don ya zama ta cewa jama'a sun samu kofi a kan sau a domin su ya kasance tare da su a sauran kwanaki insha Allah da sau waɗansu zan ba mu wani amina su rika wannan ni bar mai amfani da mai cikin kwamfuta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 a shimfiɗa wadda ake ce ma haja hudubar bukata wato buɗewa ta bukata aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta kamar yadda abdullahi ibn mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya yana koya mana hudubatul haja cewa duk yayin da mutum yake so ya wani abu muhimmi to ya buɗe maganarsa da wannan hudiba sau da dama duk wani abu muhimmi ana so a buɗe shi da ya goga Allah to cikin sigar na ya goga Allah da ake so yayin da mutum zai yi zai kaddamar da wani abu muhimmi ya bukata tasa to ya zaɓi waɗannan kalmomi ya yake da su idan mutum kawai ce alhamdulillah ma ya fara buɗe maganarsa da a cewa alhamdulillah ya samu lada to amma bai samu ladan yin wannan khutbatul haja din ba saboda ita kanta tana da ladanta na musamman domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya wa sahabbai kuma an rawaito da sigogi daban-daban wanda ya nuna yawan yin ta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a halaye daban-daban saboda kowa ya kar ya rawaito irin abin da ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam amanaka inna alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah wato yabo abinda ake nufi shine wato kyakkyawan ambato Allah madaukakin sarki shine yabo ya cancanci a gare shi a matsayin saboda zatin kansa da sifofinsa da ayyukansa da kuma saboda ni'imar da ya yi mahalitta Allah abin yabo ne shi yasa da farkon abin da Allah ya halitta yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh da Allah ya gama duk komai da komai aka hukunci yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga aljanna aka gama ga baki daya aka ce wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka hukunci tsakanin su da gaskiya aka ce dukan ya tabbata ga Allah ubangijin talibai yasa a cikin a cikin suratul saba Allah ya bude ce wallahu alhamdu fil akhirah yabo ya tabbata a gare shi a lahira a karshe to shi Allah shine abin yabo a cikin ayyukansa da zatinsa da kuma sifofinsa da kuma ni'imar da ya mabayinka na'maduhu muna yin yabo a gare shi Shi ne bautar mu gare shi wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa babin na na'budu wa na nasta'in muna bauta maka kuma taimakon ka kadai muke nema wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa natubu ilayhi muna yin tuba ya zuwa gare shi Wani na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari da Allah daga sharrace sharracen kawo kanmu kowa yana da shari'a cikin halittarsa in aka kyale ka da sharrin kanka ma ka ifa kanka ba sai ka ba wani ya halaka kai kanka zaka iya halakar da kanka to shi yasa aka koya mana mu nemi tsari daga sharrace sharracen kanmu wanda yaushe zaka tsarkake kanka da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga sharrin kanka to da bai kamata mutum ya ringa tsammanin cewa shi wani bane cikin mu cikin muke da sharri to sai dai mu nemi tsarin Allah daga wannan sharrin na kawo kanmu wa min sayyiati a'malina daga kuma wato miyagun ayyukanmu man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wanda duk Allah ya shirye shi babu mai tsakar da shi wa man yudlil fala hadiya wanda kuma Allah ya tsakar da shi babu mai shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah bawan sani shi Allah wato bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne wa ala alihi da bisa alayensa su ne wanda aka haramta musu cin sadaka da alu aliyin da alu aqilin da alu abbasin da alu jafar da kuma matansa wa ashabihi da sahabbansa su ne duk waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gani suka hadu da shi a rayuwarsa suna masu suna masu imani kuma suka mutu akan haka wannan shi ake cewa sahabi wa man tabi'ahum bi ihsan da wanda suka bi su da kyakkyawan kwaikwayo su ne tabi'ai da kuma duk wanda suka biyo bayan tabi'ai din ya zama yana bin tafarkin sahabbai sau da kaga waɗanda yake ba su suke tsine masu abai ko gaje da su ba to su wannan salati ba zai hauka ba ya faru da wa sallama taslima kuma ya musu aminci aminci aminci cikakke amma ba bayan haka wannan cewa amma ba yana daga cikin uslubi na hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga wannan magabata daga cikin imamu daga cikin tabi'ai imamu sha'abi yana cewa faslul khitab rarrabewar zance wanda Allah ta'ala ya ce ya ba mu annabi Dawuda wa atainahu hikmata wa fasla al-khitab mun ba mu annabi Dawuda hikima da rarrabewar zance aka rawaito daga Sha'abi yana cewa shine cewa amma ba'at yayin da mutum zai yi bayan wato bayan ta yi shimfiɗa sannan kuma kace amma ba'at saboda yana daga cikin abin da yakan yi don ya tattaro hankalin mutum ya gane kan cewa duk abin da kake faɗa shimfiɗa ne yanzu ka shiga cikin gundarin maganar yace fa inna ilma tauhidi ashraful ulumi wa ajalluha qadara bayan haka sani cewa ilimin tauhidi tauhidi shine ta Allah ashraful ulum shine ilimi da yafi komai daraja wa ajalluha qadara kuma shine yafi yafi dukkan ilimi dukkan fannonin ilimi girman wato girman matsayi girman wato girman alqadar wato shine matsayin abu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma qadarullah haqa qadrihi basu ba ma Allah matsayin sai inda ya cancanta a bashi wa aujabuha matlaba kuma shine yafi dukkan ilmai wajibci wajen nema babu ilimin da ya wajaba ka neme shi a matakin farko ilimin irin ilimin tauhidi li'annahu al-ilmu billahi ta'ala saboda ilimi ne da al-ilimi ne akan Allah ilimi ne na da ya danganci Allah kowane ilimi kuma yana samun darajar sani da abin da ake karanta da abin da ake neman sani da ilimin tauhidi ana neman sanin Allah ne Allah ku ce ku kowa to da ka sanin Allah shine sanin da ku kowane wa asma'ihi da sunayen Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa huquqihi ala ibadihi da haƙoƙin Allah akan bayinsa duk wannan sune sunayen sanin sunayen sanin Allah da sunayensa da sifofinsa da kuma haƙoƙinsa kan bayi domin sanin haƙoƙin Allah a kan bayi shi ne zai shigar da mutum aljanna domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mu'ad ya Mu'ad a atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah ka san menene haƙƙin Allah akan bayi da kuma haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzo su suka fi sani yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kada shi tarayya da shi haƙƙin bayi akan Allah duk wanda ya bauta masa bai tarayya da shi ba kada ya sashi a cikin wuta saboda haka haƙƙin Allah wannan haƙƙin shine haƙƙin da yafi komai shine dalilin halittar mu shine mu bauta ma Allah kada mu tarayya shi wali annahu misahu tariqi ila Allah kuma wani dalili shi tafarki ne wato mabudin mabudin hanya ne ya zuwa ga Allah wa asasu shari'a wa asasu kuma ilimin tauhidi shine asasin shari'o'in tauhidi yasa dukkan wani ilimi na shari'a za ga yana da alaka da tauhidi ina za ka hatta a babin saki babin aure za ka Allah ya sa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kuna imani da Allah da ranar lahira ko me na hukunci sai a raba shi a daure shi a hada shi tare da tauhidi to duk wannan dalilai ne ya kawo kamar guda biyar akan wato abin da ya sa ilimin tauhidi ya fi komai girma ya fi komai daraja kuma ya fi komai wajabci wajen neman sa ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه domin wannan dalilai da muka ambata ne manzannin Allah suka haɗu kan kira zuwa gare shi قال الله ga dalili da yake nuna cewa annabawa sun haɗu akan kira ya zuwa ga tauhidi وما أرسلنا من قبلك من رسول illa نوحي إليه annahu لا إله إلا أنا da Allah a kula da yaron nan ba mu ce kada ya zo masallaci ba amma karatu ake yanzu wa ma arsal Allah ta'ala yake ba mu sauka ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka face mun yi wahayi ya zuwa gare shi cewa babu abun bautawa da gaskiya sai ni da haka ku bauta mu wannan shine dalili akan cewa annabawa dukkanin su sun yi ijma'i akan cewa zuwa ga tauhidi dukkanin su tun daga annabi Adam har ya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta annabi Isa da ake masa ƙarya ake cewa ake cewa shi kansa Allah ne ake cewa uwarsa ita ma tana da rabo a cikin allanta hatta shi ma abin da yake kenan kada ku bauta mu kowa sai Allah babu abin bauta da gaskiya sai Allah da haka ku bauta wa shahida li nafsihi ta'ala bil wahdaniyya kuma Allah ya yi shaida ga kansa da kadaitantaka da tauhidi shi kansa Allah ya yi shaida da tauhidi kamar da muka ga shaidu Allah ilaha illallah shi kansa Allah ya yi wannan shahada wa shahida biha lahu mala'ikatuhu mala'ikunsa suka yi ma Allah wannan shaida wa ahlul ilmi da ma'abuta ilimi duk wanda yake duk musulmi ya shiga cikin wannan inda tun da yayi shaida saboda shi ma ya shiga cikin ahlul ilmi Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al-azizul hakim Allah yayi shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya ce shi wal mala'ika mala'iku ma sun yi shaida wa ahlul ilmi wa ulul ilmi jama'a buta ilmi qa'iman bil qist halin kasancewa suna tsaye da adalci saboda akwai ulul ilmi da ba su yi wannan shaidar ba to wannan zai zama to ya warware qur'ani kenan ba zai warware qur'ani sai ta ce Allah ke qa'iman bil qist duk dan duk ma'abucin ilimi da bai shaidar tauhidi ba sai bai tsaya da adalci ba saboda ka ahlul kitabi kun fara cewa su ulul ahlul ilmi ahlul kitabi suna da ilimi amma saboda ba su tsaya da adalci ba don haka ba su shirya da la ilaha illallah ba sai suka fita daga cikin wannan amma dukkan ma'abuta ilimi da suke tsaye da adalci to su kan sun yi shaida la ilaha illahu al azizul hakim babu abin bautawa da gaskiya sai shi mabuwayi mai hikima ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما yayin da wannan ya zamanto shine matsayi shine sha'anin ilimin tauhidi wannan bayanin da muka yi na cewa wato ilimi ne da Allah da sifofin Allah da haƙoƙin Allah da kuma abinda manzanni gaba ɗaya suka haɗu a wajen kira da shi kuma Allah ya yi shaida ga kansa da shi mala'iku ma suka yi masa shaida malamai ma suka yi masa shaida kana lizaman ala kulli muslimin an ya'taniya bihi sai ya zamanto lazimi wajibi akan kowane musulmi ya lura da shi ta'alluman wajen neman saninsa wa ta'aliman wajen sanar da shi ya nema ya sani sannan in ya sani kuma ya sanar da wani wa tadabburan yayi tunani a kansa wa atiqadan ya kudurce shi a cikin zuciyarsa li yabni dinahu ala asasin salim domin ya gina addininsa akan wato asasi akan tushe wanda yake amintacce lafiyayye ingantacce wato na inanin da nutsuwar zuci wa taslimin ta bi tamaratihi wa nata'ijihi da kuma wato sallamawa wanda za ka sanya shi ya arziki da abinda wannan sallam da abinda wannan addinin zai zama da abinda wato abinda natijar gun nasa natijar gina wannan addinin zai bashi eh, da kuma kyawawan natiju eh, da kuma kyawawan abubuwan da za su biyo baya na wato ya samu yayi addini wanda yake ingantacce addinin islami to shi wannan addinin da ake gina shi akan tauhidi menene wannan addini yace addinin islami addinin musulunci huwa addinul ladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shine addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi fatama Allahu bihi al-adiyat da shine Allah ya cika dukkan addinai wa akmalahu li ibadihi ya cika shi ga bayinsa wa atamma bihi alaihim ni'ma ya cika musu ni'ima da addinin musulunci wa radiyahu lahum dina kuma ya zabe shi ya je masa ya zamanto shine addini a gare su fala yaqa fala yuqbalu min ahadin dinan siwahu ba a karban wani addini daga kowaye in ba shi ba Allah ta'ala Allah ta'ala yake ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uba bane ga wani daga cikin mazajen shi ba uban maza bane uban mata ne sallallahu alaihi wasallam alaihi babu wani namiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa duk yara ne ƴaƴansa dukkanin su suna ƙanana suka mu duk maza ɗin suna ƙanana suka mu saboda haka ba ba uban maza bane uban yara ne sai uban mataye amma uban mataye ne waɗanda yake suka hayayyafa Zainab ta haihu Fatima ta haihu a shi yasa Allah ya kore wannan yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uban wanne daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai manzon Allah ne wa khataman nabiyyin da kuma cikamakin annabawa wato bayan shi babu wani annabi kuma ka duba ga yanda Allah maɗaukakin sarki ya hikima a cikin wannan babu wani wanda ya zo ya yi da'awar annabci ya samu karbuwa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda annabawa ake karɓan irin yanda ake karban annabawa bayan shi babu wani duk waɗanda suka zo suka yi wa'annan ƙaryar sai dai su tabbata akan makaryata ne su hmm, su. kowa ya san kan cewa kamar gulam yan ahmadiyya sai da wanda da ya dan shahara da yin da'awar hmm? amma shi ma kaga yadda ya zama ku wa yake bin ta in ba wa tsatsuwa kamar babu wani addini da ya zo ya kafu ya tabbata bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani ka duba haka kamar da yadda aka samu addinin yahudanci aka samu addinin nasara sannan aka aka samu musulunci babu wani addini bayan musulunci da ya zo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah ta'ala yace al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan a yau wannan rana wato ranar goma ga watan muharram kenan ranar yawmal hajj al akbar goma ga watan dhulhijja Allah yace a wannan rana akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imar da zan yi da ne muku wa raditu lakum al-islam dina na na amince na yarda a gare ku da musulunci ya zamanto addinin ku wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma yace inna dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine musulunci wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man yartadi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda diyani wani addini ba musulunci ba wanda duk ya nemi wani abu ba musulunci bai zama to addini gare shi falan yi yuqbala minhu to ba za a karba gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma shi a ranar lahira yana daga cikin tababbu wa qad farada Allah ta'ala ala jami'in nas an yadinu Allah ta'ala bihi Allah ya farlanta ma dukkan mutane kan su yi addini da Allah da addinin musulunci in dai Allah za su yi addinin to da musulunci da musulunci fa qala musaqiban rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake yana mai kira yana mai zance zantawa yana mai magana da annabinsa da manzansa sallallahu alaihi wasallam qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun Allah yake kace ya rasulullah ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku gabaki ɗayan ku ba larabawa kawai ba ba 'yan zamaninsa kawai ba in dai mutum yana daga cikin mutane to Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa gare shi ni manzon Allah ne zuwa gare ku gabaki daya allazi lahu mulku samawati wal ard shi Allah wanda nake manzansa shine wanda mulkin samai da ƙasa suke naka shi shi kadai la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya sai shi yuhyi wa yumit yana rayarwa yana matarwa fa aminu billahi da haka ku imani da Allah wa rasulihi imani da manzonsa annabiyil ummi shi wannan manzo shi ne annabi wanda yake al wanda yake baya rubutu baya karatu alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wannan wanda yake imani da Allah da kalmomin Allah ya imani da dukkan littafin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun domin ku samu shari'a وفي صحيح مسلم يا ذو في صحيح مسلم عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي والذي نفس محمد بيده نارا سيد وندران النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتي حننك لا يسمع بي أحد أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار babu wanda zai ji sha'anina babu wanda zai ji al'amarina daga cikin wannan al'umma ko ba yahude ko ba nasari sun ya mutu sannan ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi alhali bai mutu bai yi imani da abinda aka sauka gare ni ba illa kana min ashabin nar fa ya kasance cikin yan wuta wannan shine yake nuna cewa da yahude duk tauhidinsa duk kirkinsa duk bautarsa in dai bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗan wuta ne haka kirista duk addininsa duk kyautayinsa da yake ma mutane in dai ya mutu bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhali kuma yana da bayani ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu da ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ya hukunci sai yana wajen Allah jalla wa'ala, kamar ah, kamar ahlul fatra ne A hannun fatara Allah ne ya kaɗai ya san hukuncinsu daga cikinsu akwai waɗanda malamai sun yi saɓani a kansu wannan ba bigiran bayanin su ba ne. amma daga cikinsu akwai wanda za su tsira daga cikinsu akwai wanda za su shiga cikin azaba to haka duk yanzu kamar irin kirista wanda suka tashi a can wani waje ba san ma musulunci ba ba taɓa jin ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su addini a wajen su shine wannan waƙoƙin kai da aka yi بس دون da wani labari na na addinin musulunci ba su labari na annabi Muhammad sallallahu alaihi كنت to كنت hukuncin الفترة hukuncin ahlul fatra ne shi yasa ka yake cewa la yasma'u bi sai idan mutum labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi yasa nauyi yake da yawa akan mu al'ummar musulmi dan ta hanyar mu ne labarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai ma wa'annan mutane akwai daga cikin da yawa daga malaman yahudu da nasara waɗanda inda sun samu sahihin sani kan annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci zai amma saboda rashin sanar da da yawa mutane da son abusan alqur'ani yanzu sai da aka yi wannan abin da ya faru a new york na shekara na na sha ɗaya watan september lokacin ne mutane da dama suka san ma ma'anar alqur'ani sannan aka je aka ta neman alqur'ani ana ta a cikin amerika ba sani ba duk kafofin yaɗa ne duk abubuwan da ake faɗa saboda duk abin da ake faɗa a kan a cikin labarai kan musulunci menene in kan annabi sallallahu alaihi wasallam ne zagi ne in kan musulunci ne aibatawa ne in kan musulmi ne kare ne babu abin da za ji na kyautayi na kuma bayanin saƙon annabi a saƙon musulunci sau da haka akwai waɗanda suke ɗin izinin su yana suna da izini dan Allah amma ba mu san su ba Allah shi ne ya san su amma duk wanda yake ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin saƙonsa duk irin yadda yake yin addini na yahudu ko na ko na nasara duk irin bunsa da yake yi ga ka'idodin addinin shi idan bai yi imani ba to wannan ba zai wannan zai sanya shi in ya mutu zai shiga wuta ne kamar yadda wannan hadisi ya nuna wal imanu bihi abinda ake nufi da imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasdiqu ma jaa bihi ma al qabul gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tare da karba ka san wani lokaci mutum zai gaskata bai karɓa ba ko ba haka ba Waje jahadu biha wa shaytanata anfusuhum zulman wa uluwa suna musu da ayoyin Allah ga shi ta zukatansu sun yi yaƙini da abun saboda zalunci da girman kai saboda ka at-tasdiq bai isa ba ka gaskata da ke ina eh, san wannan daidai ne addinin ku gaskiya ne abinda duk kuka faɗa gaskiya ne amma ba zan buga wannan zai amfani mutum bayan in dole sai da alqabul karɓa wal دقيقة ويا لا مجرد التصديق mujarrad at-tasdiq ba kawai gaskatawa ba ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا بالرسول لذلك أبو طالب بزمن مؤمني إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به ترى جكتا شو جكتا أظن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء وشهادته بأنه من خير الأديان بالشيء ده كده شو أدين ده يفكومي أدينه ولقد علمت بأن دين محمد min khairi adyanil bariyati dina na sani cewa addinin annabi Muhammad shine addini da addinin halitta addinin talikai da yafi kowanne addini amma wannan bai amfane shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo mutuwa yace da Abu Talib yazo mutuwa yace masa ka faɗi kalma guda ɗaya da zan maka shaida da ita wajen Allah tunda da la ilaha illa bai faɗi la ilaha illallah ba tare da wato ya gaskata da miƙa wuya wannan gaskatawar da yi da saninsa da cewa addinin musulunci shine addinin daidai wannan bai amfane shi ba za ka ji wannan da yawa daga cikin mutane cewa Allah addinin ku daidai ne haka ne kan gaskiya kuke amma dai abin nan amma ya zo ya bi ba zai bi ba to wannan ba zai amfane shi ba Wa addinin musulunci والدين الإسلامي الدين المسلمي متضمن لجميع المصالح شيني يكون شدكا أبو بوا ta التي تضمنتها الأديان السابقة wanda addinan da suka gabata suka kusa dukkan wani abu na maslaha na gyara da ke cikin addinin kirista ko addinin yahudu ko addinin annabi da annabi ibrahim ya zo da shi duk wani addini dai to abin da ya kunsa na alkhairai addinin musulunci ya kushe shi mutamayyizun alaiha bi kauniha salihan li kulli zamanin wa makanin wa umma addinin musulunci ya ke banta addinin musulunci ya ke banta da a cewar ya ɓanta a kan sauran addini da cewa shi mai dacewa ne da dukkan zamani da dukkan wuri da kuma kowace al'umma kaga addinin yahudu bai dace ga wanda ba bani ba. wanda ba isra'ili ba addinin yahudu in wanda ba bani isra'ila ba ya shiga addinin yahudu zai rinka jin cewa shi shige ne duk da abu ba a bukatar sa abu ne wanda yake nan mu al'ummar mu da ake mana ko ku ana ce muku goyin goyin goyin haka zalika sauran addinai ba su dace da zamani ba ba su dace da kowane zamani ba sun ya kai akan zamanin ku shi yasa yanzu ka kama addinin kirista dole su dole ne saboda bai dace da wannan zamanin babu a cikin ka shari'a wanda za ta dace da kowane zamani an yi shi ya kare a can shi yasa yanzu in za ka gabata yin sa ba su addinin kirista قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى yake yana mai yana mai kira mai bayani ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka alkitaba bil mun saukar da littafi a gare ka da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi na dukkan littafai na Allah wa muhaiminan alaihi kuma mai shaida mai tabbatarwa akan sauran littafai wato mai shaida akan littafan cewa abin da yake ciki in ya dace da alkur'ani daidai ne mai kuma tabbatarwa da kan cewar abin da alkur'ani ya tabbatar da shi wanda yake baya cikin waccan shari'ar ko kuma saɓanin abin da ke cikin waccan shari'ar ta na ƙur'ani ya shafa wani shine shi ne almuhaimin abin da ya gaskata shi ne za a gaskata wato in kana so ka san gaskiya a taura da mijina ka gaskata ka ɗauki alkur'ani in abin da ke ciki ya dace da na alkur'ani to wannan shi ne yana daga cikin gaskiyar at in ku baya cikin alkur'ani to wannan ba gaskiyar ba ne. Ya sa aka kira alkur'ani wa muhaiminan ma'ana ومعنى كونه ومعنى كونه صالحا لكل زمان wa وامه abinda muke abinda ake nufi da cewa alqur'ani a musulunci ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kuma kowace al'umma anna tamassuka bihi la yunafi masalih al la yunafi masalih al umma fi ayi zamanin wa makan cewa rike alqur'ani rike addinin musulunci baya wato sabawa abin da yake maslahar al'umma ne a kowane zamani a kowane mutum to da haka kada ka taɓa tsammanin cewa idan an yi riko da musulunci za a ci gaba ko da an yi riko da musulunci ba za a ci gaba ba ko an dan an yi riko da musulunci wata al'umma za ta zo ta fili ba haka bane in dai muka riko da musulunci ba yadda za a yi ya zama to kan cewa riko da musulunci zai hana mu al'umma samun maslaha domin babu wato ba zaman to hannun riga da maslahar al'umma ba bal huwa salahuha bal musulunci shine ma ainihin gyaran al'umma walaysa ma'ana dhalika annahu khadi'un li kulli zamanin wa makanin wa ummata kama yuriduhu ba'dunna ma'anar cewa alkur'ani addinin musulunci ya dace da kowane zamani ya dace da kowane wuri ya dace da kowace al'umma ba ma'anarsa shi ne kan cewa addinin musulunci kuma wato ya miƙa wuya da kowane zamani da kowace al'umma da kowane wuri ba kamar yadda waɗansu mutane suke tsammani domin waɗansu mutane su abin da suke gani ai addinin musulunci addini ra'ayoyi abubuwan da aka yi a can zamanin da saboda shi ne dace da al'umma mu kuma yanzu da ya zo bai dace da al'umma mu sai mu canza kamar yadda aka yi shi a can yi wa yanke mu canza misali misali su a can a zamanin shi. saboda yadda yanayin al'umma take sai mace ta rufe cikinta amma yanzu ne a wannan zamani ba, mace za ta je ta aiki a masana'anta za ta aiki a asibiti ta aiki ba ko na ka da dace wata yawa tun daga yadda tsarin zamanin nan ya kawo na wani ya kamata ka zamanto da ɗan wani ɗan kwali a kanta hmm? da matsatsiyar riga to saboda haka sai kada mu kawo uje ai addinin musulunci zai iya karɓar wannan saboda haka za a iya canza dokar musulunci don ta zaki da zamani a ba shi ne ma'anar ba ma'ana dukkan abin da zamani ya zo da shi za a lankwasa shi don ya dace da musulunci ba a lankwa musulunci don ya dace da zamani ba za a lankwasa al'adar mutane za a lankwasa abin da waɗansu mutanen wani wuri suke don su dace da musulunci ba a lankwasa musulunci ne ya dace da abin da ake a wani waje ko da abin da ta al'umma take ba wa dinul islami huwa dinul huwa addinin musulunci shine addini na gaskiya alladhi zamina allahu liman tamassaka bi haqqa tamassuk an yansura wanda Allah ya lamunce ma duk wanda ya riƙo da shi riko na sosai cewa Allah zai taimake shi wa yuzhirahu ala man siwa ya shi rinjaye akan wanda yake ba shi ba akan wanda ya yake ba kuma bayan ka قال الله تعالى الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله da shari'a da addinin gaskiya domin ya rinjayar da wannan addini na gaskiya akan dukkan addinai walau kare hal mushrikun ko da mushrike ba Allah ta'ala yake wa'ada Allahu alladhina Allah yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku wa amilu salihat suka yi ayyuka nagari la na fil ard wallahi Allah zai tabbatar da su a bayan kasa zai zama to masu marewa marewa waɗanda suka wuce ya rusa wata al'umma to su ne al'ummar da za ta zo baya ya tabbatar da su a bayan kasa kamar ta khalafa alladhina min kamar yanda ya gadar da kasa ga waɗanda suke gabanin su wala yumakkinuna lahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarje musu shi wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma zai musanya musu da aminci bayan tsoron su ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su wannan al'umma suna bauta a gare ni ba sa yin shirka da ni wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda ku biya kafurta bayan wannan to waɗannan su ne masu fita daga da'a wato fasikai wa dinul islam shi kuma addinin musulunci dinnan aqidatun wa shari'a aqida ne wanda ke shine ginshike wa shari'a da kuma shari'a wato hanyar bautar Allah ita kuma shari'a hanyar bautar Allah bautar Allah kawai ba ta ibada ba ta abinda ake tsakanin mutum da Allah ba hatta tsakanin mutum da bayan Allah shi ma ibada ne wa huwa kamilun fi aqidatihi addinin musulunci cikakke ne a cikin aqidarsa wa shara'ihi da kuma a cikin shari'o'insa na farko yace ya amuru bi tauhidillahi ta'ala wa yanha anil shirk yana umarni da tauhidin Allah yana hani da shirka shirka shine ta hada abin da yake kishiyar tauhidi ya amuru bi sidqi wa yanha anil kadhib yana umarni da gaskiya yana hana ƙarya ya amuru bil adli wa yanha anil jawr yana umarni da adalci wa yanha anil jawr kuma yana hana wato zalunci ya amuru bil amana wa yanha anil khiyana yana umarni da amana wato riƙon amana kuma yana hani da barin ha'inci shine tozarta amana يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر ينا أممي بتك القولي ينا هنا ورور القولي يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقوق ينا أممي بكيوتة ما إياي ينا هنا وتسابع ما إياي ويأمر بصلة الأرحام ينا أممي بسادة زمنشي وهم الأقارب سنة دنجي وينهى عن القطيئة ينا هنا ينكي زمنشي يأمر, يأمر بحسن الجوار ينا أممي بكيكاوان zamantakewa da makwabta wayan ha an sayyi'ihi yana hana mummunan zamantakewa da makwabta wa umumul qawl to wato matattarar zance ga baki daya annal islam ya'muru bi kulli khuluqin sabit musulunci na umarni da dukkan ɗabi'a wadda take wato ta kirki dukkan ɗabi'a wadda take mai kyau a bar yau wayan ha an kulli khuluqin satil yana hana dukkan wata ɗabi'a wadda take wato gurɓatacciya kaskantarta wa ya'muru bi kulli amalin salih yana umarni da dukkan aiki wanda yake nagari wa yanha an kulli amalin sayyi yana hana dukkan aiki wanda yake mummuna qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله ينا yana umarni da adalci, da تاوى da kuma. bayarwa ga ma'abuta zumunci wayan ha anin fahsha yana hani ga barin dukkan ayyuka mummuna wal munkar da dukkan abin da ba ake yi wal bari da kuma wato zalunci ya ibukum la'allakum tadhakkarun Allah ya nemi ku wa'azi domin ku wa'azi wannan aya ta tattara wato dukkan abin da addinin musulunci ya tsaya a kanka. adalci a cikin wato tsakanin mutum da Allah tsakanin mutum da dukkan halitta ihsani a cikin ihsani ga kanka ihsani ga mahalicinka ihsani ga dukkan sauran halitta kai ihsani hatta ya zuwa ga wanda ba shi da raina a ga musulunci ya gode hatta dabba Allah maɗauka za Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ihsani kan dukkan abu fa idza qataltum fa ahsinu al-qisla wa idan zabahtum fa ahsinu dhabha in tashi kisa ku kyautata kisa ko yake ake yi ka ga dai kisa za ta to amma in za ka kisa din ka kyautata ko kisa ne na wajen isafi alƙali ya umarni a yi an ce a kyautata alal da za ka je ka shiga ka makura mutum ko kai masa ƙarshen mutuwa sai aka yi abin da ya ce da zai fitar da shine a tare shi a daidai wajen wannan jibiyar da take yanke zuwan jini zuwa ga ƙwaƙwalwa inda nan da nan zai nan da nan shi ke na gani yasa wa idan da za in za ku yanka na dabba ka kyautata ga Allah ya rubuta wannan ihsani hatta a wajen bishiyoyi kuma Allah ya rubuta ihsani tare da su Allah ya hana ka kona bishiyoyi ko da ana jihadi sai dai a halin da aka toga togace kamar lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam izini kan ya ƙona wato dabinan banu dabinan mutanen Khaibar da dabinan banu Nabi saboda wata ma'ana amma ƙa'ida shi ne ba a yi saboda Allah ya rubuta ihsani a komai da komai wa ita idil qurba da kuma bayarwa ga waɗanda suke dangi haka zalika kuma abubuwa wanda aka hana sai ga wannan kamar wani wato constitution ne na musulunci na abin da dukkan alkhairin da musulunci ya tsaya gare shi da kuma dukkan sharrin da musulunci yake kawar da shi arkanul islam to me shi wannan addinin musulunci da muke ta magana da shi menene aka gina su akan me aka gina shi shine ake cewa arkanul islam ar-rukun shine wato rukunai kamar kaga in za a yi gini masu gini sun sani filas ake so mai tukuna za ga ko irin masu irin dogayen ginin nukan nan sai ga an yi ta sa kankare an yi ta sa kankare daga bayan za ga an zo ana sa bullon nuka din mm, sannan ana barin wajen taga ana sa katakwaye da sauran amma da daga farkon gini kawai filoli za ga ana kai to musulunci ma akwai wannan wanda suke su ne suke rike shi tunda fila ba wai kawai abin da yake a ƙasa ba a'a wanda ma yake rike kibokunsa da ko'ina arkanul islami ususuhu allati yubna alaiha sune wato ginshikensa da ake gina su akan ake gina shi akan su wa hiya khamsa madkuratun fi ma rawahu ibnu umar radiyallahu anhu su su biyar ne da aka ambace su a cikin hadisin da ibnu umar ya ruwaito Allah ya yarda da abna sayyidina abdullahi ibn umar da mahaifinsa umar an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce duniyar islamu ala khamsa an gina musulunci akan ginshike guda biyar ala an yuwahhada Allah a kaɗaita Allah wa fi riwayatin ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zakka da bada zakka wa siyami ramadan da azumin ramadan wal hajj da hajji fa qala rajul al hajj wa siyami ramadan hajji tukuna sannan azumin ramadan qala la siyami ramadan wal hajj da azumin ramadan sannan hajji wato shi haka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam tartibin yanda hatta yanda ya rarraba ba su haka yaji da aka saba masa duk dai abu ɗaya ne amma an saba masa din tartibin yake a yanda yake da ya fara ne siyamu ramadan wal hajj haka za su ne tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka naji daga manzon haka nan naji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim sun wace shine abin da ake nufi da muttafaqun alaihi ai ittafaqu ittafaqa ala sihhatihi sun yi ittifaqi bukhari da muslim akan ingancin abin da yasa wannan ya zama to istilahi na malamai shine kowanne daga cikin bukhari da muslim suna da sharadi kowanne daga cikin su suna da sharadi idan sharadin su ya haɗu akan cewa hadisi ya inganta to ya fi komai in ku suka yi saɓani ya cika sharaɗin bukhari bai cika sharaɗin muslim ba to sharaɗin bukhari ya fi ƙarfi shar'in musulun ya fi bin sa amma in suka haɗu su biyu ta ga wannan ya fi ƙarfi da haka ake tartibin hadisai mataki bakwai mataki na farko shine wanda bukari da musulun suka yadda da suka suka fitar da shi wato ya cika sharadi sannan wanda bukari shi kadai ya fitar da shi na biyu ke sannan wanda musulun shi kadai ya fitar da shi sannan wanda bukari da musulun ba su fitar da shi ba amma ya cika sharadin tunda bukhari da muslim ba duk hadisi ne da ya inganta a wajen tafsir ba waɗansu hadisai sun inganta saboda zan littafin kada ya girma sai su ƙyale shi saboda suna ganin abin da suka faɗa suka ruwaito ya wadatar da abin da suke buƙata. to amma za a samu wani hadisin wanda yake ya cika sharaɗin su wato inda sun ce za su wasa'a da shi ma sun sa shi a ciki to amma ba su sa shi ba to amma haka ba kamar wanda suka fitar da shi da ke to shi ne a mataki na hudu sannan wanda yake ya cika sharaɗin bukhari amma bukhari bai fitar da shi ba sai wanda ya cika sharaɗin muslim amma muslim bai fitar da shi ba shi na na shida ko to sai kuma wanda ya cika bai cika sharaɗin bukhari da muslim ba amma ya cika sharaɗin wani daga cikin malamai ko ma wane ne saboda a wajen malaman hadisi ko ma wane ne ko ma bayan bukhari da muslim ne komai ilimin sa kuwa in yace ya inganta bisa sharaɗinsa to ba kamar bukhari da muslim ba me yasa bukhari da muslim suke da wannan daraja Idan yake wani yana daga cikin ala abu abu ne na ilimin hadith saboda al'umma sun haɗu akan karɓar littafin su da kan cewa dukkan hukuncin da suke akan cewa sahihi ne da sun da cewa sahihi ne saboda girman darajar su da sanin su ga wannan ilimi shi yasa ne har ake cewa ga mutum zai rantse cewa dukkan hadisin da ke cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa to rantsuwarsa ba za ta kare ba imamul harmai ne wannan fatwa kuma sauran malamai suka bi akan wannan to wannan shine wato shi wannan haɗuwar al'umma da don kasance ce ta ya karɓi mutum to ya fi ma a ce za a tsaya a waɗansu ƙa'idodi a gani sun fi ƙa'idar ko ba su cika ba saboda al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta haɗuwa akan baka ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan kamar inda Abdullahi bin Mas'ud amma duk musulmi suka tafi a akan cewa kyakkyawa ne to wajen Allah ma haka yake yanzu alal misali irin su imam malik wani mutum ma kan jiya ya zo wajen shi imam malik an ya ba su lokacin ke kamar kamar irin a karin maganar larabawa dinnan irin an san irin ɗan tauran da yake zama akan akan dutse alwa'i ya zo yana ta tunkiyar dutse shi ne yake so yake wai sai ya huda dutse ya kawar da shi ya zo ya kare masa hanya sai ya kawar da dutse ya ci tunkuyarsa da kafansa ƙarshe sai ga ƙwanda sai ta jini to kuma wanda ya je ya tafi ne yake wai shi sai ya soke sai ya soke sha'anin su imam malik ka zai ta kawo ba inda zai kai to kaga wannan Allah ne ya ba su al'umma ta karbe su maliku da abu hanifa da shafi'i da ahmad tare da cewa akwai malamai waɗanda yake a zamanin su kamar su shi kuma wasu kila masu sun fi amma waɗannan su ne al'umma sai isbai a kansu to kuma wannan abu ne wanda yake yin Allah jalla wa'ala to shine ma'anar muttafaqun alaihi wal li muslim wannan lafazi na riwayar imam muslim amma ta amma shahadatu an la ilaha illallah abinda ake nufi da shahada babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne wato ginshike na farko fa hiya al i'tiqadul jazim i'tiqadi yanke wanda babu shakka a ciki al mu'abbaru anhu bil lisan wanda ake wanda ake bayyana shi da harshe bi hadhihi shahada da wannan shaida كأنه يجزمه في ذلك مشاهدا له كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له kamar cewa yayin da yake yankewa yake zama da wannan ne yin shaida ne kamar ya gani ne wa sun san ashahid shine wanda ya gani wa ma na illa bima alimna wanda ya sani shi yake yin shaida ka san ya fi kai kan cewa kai kace ka sani wato bayan ka sani din ka gani sannan kuma ka zo ka shaida a wajen wani وإنما جئلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود به abin da ya ma ta zuwa mashudi bihi mene hikimar da yasa aka sanya wannan shaida guda aka ce mata rukuni daya tare da cewa abin da ake shaida a guda biyu ne ko ba ka ba ba abu ɗaya ake shaida ba amma aka sa ta rukuni daya. me yasa ba a sa rukuni shahadatu an la ilaha illallah rukun shahadatu anna muhammadar rasulullah rukun sai aka sa shaidar guda biyu duk suka zama to rukuni daya ne hikimar yin haka imma li anna rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillah saboda imma dai saboda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai isarwa ne daga wajen Allah fa shahadatu lahu bil ubudiyyati war risala min tamam shahadati an la ilaha illallah dan haka shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yana daga cikin shaida cewa la ilaha illallah wa imma لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها ko kuma saboda waɗannan shaida guda biyu su ne a asasin wato ingancin ayyuka da kuma karɓarsu idla sihhata li amal domin babu inganci ga wani aiki wala qabul babu karɓuwa ga wani aiki illa bin ikhlas lillahi ta'ala sai da ikhlasi da Allah wal mutaba'atu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فالإخلاص بالله تتحقق, تتحقق آه، بشهادة أن لا إله إلا الله شيء إخلاصي إذا الله أنا تبتا ده شيء شباب أبو هذا بسياسي الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله إنكم كشيء ده كيما آه، بيئة إذا من الله صلى الله عليه وسلم إذا تكي تبتا ده شوى كاي ده محمد صلى الله عليه وسلم باوى الله نيمان الله domin da ka ce kenan shi za ka bi in ka ce shi za ka bi wato ka yi da manzon shi ke so da ka aikin ka yi inganta shi sa aka haɗa su tare wa min samarati shahadatil azima daga cikin manya-manyan fa'idodin wannan shaida wannan rukuni na farko tahrirul qalbi wan nafsi min ar-rifq min ar-rifqi lil makhluqin tsarkake zuciya da tsarkake rai daga yin bauta ga halitta duk wanda baya bautar Allah to to halitta yake bauta kuma ya zama to wato bawa ya zama to ba da inci in ma ya zama to mai bauta ga iyaye da kakanni wa in ma ya zama to mai bauta ga shaidan da yan korayensa wani ma bai isa ba ma ya bauta ma shaidan din sai dai ya bauta ma san jima da sauran waɗannan da sauran waɗannan kucakan bayan shaidan wa ma yana bauta ma ransa san ransa mutum ya zama tubawan ransa ya sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta isa abdul dinar ta isa abdul qamis fir da bawan bawan dinari fir da bawan riga ka san bawan riga wanda yake ba zai sa riga ba sai ya ga gora nan bayan da ita a in ya fito ya ga ta kare shi ke na hankalinsa ya tashi sai ya koma gida ta yaya za a fito haka ballantana ya fita aka ce ai baka gawa ka baka gaba wallahi abin nan shi nan kai amma rigarka wani tele ne maka wannan wuya shi ke nan hankalin su akan to haka wanda ya zama to bawon riga ya zama to bawon riga to akwai wani kuma ke shi kuma bawon kansa bawon kansa abin da ransa yake so shi zai ya zama to akwai ya zama to kuma ransa yana so din abin ya gagara ya azabtu ya azabtu ya azabtu inda wanda ya ga sauran mutane su baka cikin wannan azaba saboda Allah bai kallafa musu ba ba su kallafa ma kansu ba to kaga yanci shine mutum ka zama to kana bautar Allah to wannan shine daga cikin manyan manyan fa'idodin shahadatu Allah ila Allah shi yasa sahabbai suke cewa mu mun zo mu fitar da mutane daga cikin bautar mutane zuwa ga bautar Allah daga cikin kangin bautar mutane zuwa ga yalwar bautar Allah daga cikin takurar addinai zuwa ga yalwar a addinin musulunci kaga daga cikin abin da suke faɗa daga cikin bautar mutane zuwa ga bautar Allah saboda abin da musulunci yake yi kenan wal ittiba li ghairi mursalin da kuma tsarkake zuciya da rai daga biyayya ga ba waɗanda suke manzanni ba dan musulunci manzanni kawai kake bi amma wanda yake ba manzanni ba ko duk wanda ka bi shi ka zama to bawansa wa amma iqamis sala abinda ake nufi da tsayar da sallah فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وحياتها شيني ين ونن ونن إبادة تسلع وتبوتا مع الله تحير ين ونن إبادة تسلع أتذكر استقامة وتدوما أكنتا والتمام دا تكا في أوقاتها ألوكتنت وحياتها دا يدعك ينك ومن ثمراته دا تكين فائدة ونن ركني انشراح الصدري wato yalwar zuci zuciyar mutum ta zama to cikin wato fesake wa qurratul ain da sanyin idanu shine farin cikin zuci baka da komai amma in kai sallah ka ji wani irin daɗi wanda masu dukkan dukiyar duniya nan ba za a samu wannan ba wal inzijari anil fahsha'i wal munkar da kuma hanuwa ga barin alfasha da munkari wannan suna daga cikin wato manya manyan fa'idodin yin sallah wa amma ita'uz zakka ba da zakka kuwa fa huwa ta'budu lillahi shine ba ma'anarsa bauta ma Allah bi bazlil qadr wajibi wajib fil amwal al zakawiyyah al mustahaqqa bayar da wato gwargwado wanda yake na wajibi a cikin dukiyoyin da aka ce a fitar musu da zakka da a fitar musu da zakka wanda yake ta haƙƙi wa samarati daga fa'idodin fitar da zakka tafsirun nafsi tsarkake rai min al-khuluq ar-razil daga wato mummunan ɗabi'a shine al-bukhl don rowa cuta ce to daga ba abin da yake tsarkake ta irin ba da zakka wasabbi hajatul islami wal muslimi da da wato kuma toshe bukata da addinin musulunci yake da ita da kuma musulmi ma take da ita ba Allah ne zai sako ya ruwan sama ba a'a mu ne zamu toshe bukatun mu na addinin mu da kuma na ƴan uwan mu wa amma sawmi ramadan ajin azumin watan ramadan kuwa fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki anil na nahara ramadan shine bauta ma Allah ta hanyar kamewa daga yin abin da yake yake karya azumi a cikin wuni na cikin ranar ramadan da abin da yake karya azumi na wato saduwa da iyali da ci ko sha wa min daga cikin fa'idodin azumi tarwibun nafsi an tarkil mahbubat wato horar da rai akan ta saba rai rayuka ta saba da barin abin da ake so talaban limarbatin lahi azza wa saboda neman yardar Allah ka saba da cewa abinda kake so in dai wajen neman neman yarda Allah ne za ka iya barin sa to idan kai a cikin azumi ga mubahi to sai ya zama to kai ga wanda yake ga muharram ma ga haramun ma ya ci maka wa amma hajjin baiti abinda ake nufi da hajjin ɗakin Allah fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi qasd al-bayt al-haram lil qiyam bi sha'air al-hajj shine bauta ma Allah ta hanyar nufin ziyarar ɗakin Allah mai alfarma domin yin ayyukan ibada na aikin hajji ومن ثمراته دجتكم فائدو دن حج ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى وتهور الدري أكان تباير دا mutum ya bayar da ƙoƙari na dukiyarsa da ƙoƙari wanda yake zai yi da jiki akan ɗa'ar Allah sai da ka ɓatar da dukiyarka ka ɓatar da ƙarfinka da lokacinka ga biznes na zuwa amma ka ƙyare ka tafi don ka a wannan wuraren ka je ka sha wahala don ka bauta Allah to ranka ya saba da yin wannan sadaukar da rai din saboda da'ar Allah shine da cikin fa'idodin aikin hajji wa lihada kana al-hajj nau'an min al-jihad fi sabilillah ta'ala dan haka ne hajji ya zama to nau'i na jihadi a wato na jihadi fi sabilillahi ta'ala wa hadhihi ath waɗannan fa'idodi allati karnaha. waɗanda muka ambace su na hadhihi al-usus ga waɗannan ginshiƙe na musulunci wa ma lam nadhkuruhu da ma fa'idodi wanda bamu ambace su ba Ta min alumin umma ummatan islamiyya za ta tace take mayar da al'umma ta zamanto al'umma ta musulunci Fakura mai tsarki tsarkakakka Nafiya wato tsarkakakka mai kyakkyawan hali ta dinu lillahi ta'ala dinal haqq tana addini ga Allah addini na gaskiya wa tu'amiru al-khalqa bil adli was sidq tana kuma mu'amala da halitta baki daya da musulmin da ba musulmi ba mu'amala wanda yake a bisa asasin adalci da gaskiya li'anna ma siwa hanu shara'i'il islami yasluhu bi salahi hadhihi al-usul domin dukkan sauran abubuwa na shari'ar musulunci da wato inganta waɗannan ginshiƙen su ma suke inganta wa tasluhu ahwalul ummati bi salahi amri diniha abin da yake sa ku al'umma al'amarin ta gyaru shine al'amarin addinin ta gyaru ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها abinda kuma yake kauce yake kubce ma al'umma na gyaran halinta yana kauce mata ne gwargwadon abin da ya kauce mata na gyaran addini yayin da addini ya kyautata sai halin kyautata yayin da addini ya gurɓata gwargwadon gurɓatar addini gwargwadon bashin al'umma wa man arada istibanata zalik wanda duk yake son bayanin wannan fal yaqra ta'ala ya karanta faɗin Allah ta'ala walau na ahlal qura amanu wattaqaw da ma'abuta alƙaryatu sun yi imani sun yi taƙawa sun ji tsoron Allah na fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard wallahi da mun bude musu albarkatu daga sama kuma daga ƙasa walakin kadzabu sai dai suka ƙaryata fa asabnahum bima kanu yaksubun sai muka rike su da azaba saboda abinda suka kasance suna tsorotawa afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin ma abuta alqarya sun amintu da cewa azaban mu ta zo musu da daddare a hali suna bacci awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun ko kama abuta alqaryatu sun aminta cewa wato azaban mu ta zo musu da wato safiya alhali suna wasa afa aminu makrallah sun aminta da makarar Allah ne fala ya amanu makrallah illa alqawmul kafirun to ba amince ba ne amincewa da makarar Allah sai mutane waɗanda suke tababbu wala yanzur fi tarihi man sabaq ko mutum ya duba tarihin wanda suka gabata fa inna fi tarihi ibratun li ulil domin a cikin tarihi akwai abin izina ga ma'abuta hankali wa basiratun liman lam yahilla duna qalbi liman lam yahlu duna qalbihi hijab kuma akwai basira a cikin tarihi daga wanda hijabi bai zo ya tsare tsakaninsa da wato basirarsa ba wallahi musta'an Allah yanci ne a wanda ake neman taimakonsa, sa alhamdulillah sai mu tsaya anan. nan Allah ya kai mu gobe mu dora akan nan akan imani da Allah jalla wa ala sannan mu tsara sauran sauran kwanaki za mu bar an fi tambayoyi insha Allah sai wajen na yau za mu amsa su gobe insha Allah kafin a fara darasin da yan mintuna kaɗan za mu kamar yadda muke wajen tafsiri da iznillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank <laughs> you.